wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha tara ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da a biyar ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin kita'a babu fikakil asir bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu fikakil asir babun fansan firzinan yaƙi al'asir shi ne firzinan yaƙi an gane wa yi ɗa'imuna da'ama ala hubbihi miskinau wa yatima wa asira asira shi ne firzinan da aka kama shi a yaƙi na'am fihi an abi musa an nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shi an karɓo hadisi daga abi musa shi ma ya karɓo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Haddasana Qutayba bin Sa'id, haddasana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abi Musa radiyallahu anhu qala. An karɓo daga abin Musa al-Ash'ari Allah ya ƙara masa yadda ya ce, "Ana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam." Manzan Allah ira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce, Fuku al'aniya, ku kwance ainihin kamammu yani al'asir al'ani ya bi ma'ana ku kwance ainihin firzinonin yaƙi ku fanshe su ku fanshi firzinonin yaƙi wa alimul ja'i'a sannan kuma ku ciyar da masu jin yunwa wa udil marida ku gai da marasa lafiya kaga duk wayannan abubuwa suna daga cikin makharimul al’aklak suna daga cikin manya-manyan halaye wayanda ake so musulmai su siffanti da su wannan dai na farko an ce fukul aniya eh? fukul aniya ku fanshi fursunonin yaƙi dan uwanka musulmi an kama shi a fagen fama kafirai sun kama shi to kaga a tunaninka yaya kake ji wannan mutumin yana ji a zuciyarsa gashi ya shiga hannun makiya kaga ba ƙaramin bakin ciki zai fuskanta ba kuma ba ƙaramin wulakanci. zai fuskanta ba to saboda haka shi yasa musulunci ya kwadaitar da mu mu yi iya kokarin mu wajen ganin mun fanso shi daga hannun makiya saboda ya samu kwanciyar hankali an gane ya zo da sigan umarni ko malaman usulun fiƙe sun ce umarni yana hukunta alwujub an gane wannan ko ya'ani al sannan ko manzo Allah ya ce ku ciyar da mai jin yunwa kaga wannan baya buƙatar wani bayani an gane mutumin da yake cikin tsananin rayuwa yana cin abinci da kyar, yana yin cefane da kyar. kuma har Allah ta'ala ya sa ka gano shi ka ciyar da shi ka san wannan ba karamin aikin alkhairi bane musamman wayannan watannin da jama'a suka fuskanci tsanani lokacin korona din nan kaga akwai mutanen da kawai mutum sau ɗaya yake cin abinci a rana wani kuma zai ci abinci sau biyu amma kuma duk guda biyun gaba ɗaya ba a wani ƙoshi kawai ana ci ne kawai don a toshe ainihin kafa to irin wannan al'amari wanda mutane sun shiga cikin tsanani abin da ya kamata ya zamanto tunani na yan uwa musulmi ka ringa duba wane na san bai da ƙarfi wane na san yana cikin tsananin bukata sai a dafa mishi kama su mutane abin da suke so shine idan ka shiga cikin tsanani ka yi sallama da su ka gaya musu matsalolinka wane don Allah ka taimaka min don Allah ka dafa min na shiga cikin tsanani wallahi yau ban ci abinci ba to a lokacin in ya so sai ya taimake ka in ya so kuma bayan ka gama tona ma kanka asiri sai ce wallahi dan abin da nake da shi na ba wani da ka zo da wuri ina fasan gane to saboda haka wato a ringa wannan yana daga cikin ɗabi'a wanda ya kamata mu ɗabi'antu da shi a kowane lokaci a ringa duba mutane masu ɗan ƙaramin ƙarfi a ringa dafa musu ba tare da sun roƙa ba yana da amfani kwarai da gaske sannan kuma gaida mara lafiya shi ma abu ne wanda yake mai matuƙar amfani na'am ka dai mahallu shayi babu fikakil asir mm. ko babi na fansan firzinan yaƙi shine mahallin shahid anan wajen a حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جهيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي بن رضي الله عنه للي عامر يا باس لاباري دقى أبي جهيفة رضي الله عنه يجي تشيوى نا تشيوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي shin a wajen ku akwai wani abu daga cikin wahayi illa ma fi kitabillah in ba abin da yake cikin littafin Allah ba hmm. kenan banda alqur'ani shin a wajen akwai wani abu na wahayi tunda kaji wannan magana ya fara yawo to ka san cewa akwai magana kenan an gane ku kaga an fara tambayan Aliyu bin Abi Talib to ka san mutanen ka sun kunno kai suwa kenan yan shi'a an gane sun fara yadawa cewa wato wannan ƙur'ani da ke hannunmu ba shi ne ƙur'ani na gaskiya ba akwai ƙur'ani na gaskiya a wajen a'imma na ahalul baiti akwai ƙur'ani na gaskiya a wajen aliyu bin abi talib an gane wannan ko wannan ƙur'ani da muke karantawa yan shi'a sun fara yadawa a wannan lokacin cewa akwai ainihin ƙari a cikinsa akwai ragi akwai kurakurai a cikinsa saboda haka sai mutane saboda suna so su yi maganin al'amarin sai da suka bari ga aliyu bin abi dalib tun da bazansa ake rawa ana yin amfani da aliyu bin abi dalib don a cimma buri na yada shi an ci sai a ce ƙur'ani na gaskiya yana wajen a imma na ahalul bait wannan ƙur'anin da ake karantawa wato ana karanta shi ne kan babul lalura ina fatan gane wannan to saboda haka sai mutane suka ce bari su yi maganin abun sai sun bari aliyu bin abi talib ya zo cikin taron jama'a sai a mai tambaya a ci to lokacin da aliyu bin abi talib ya zo cikin taron jama'a shine sai aka mai tambaya cewa hal indakum shay'un min alwahyi illa ma fi kitabillah shin a wajenku akwai wani abu na wahayi in ba abin da yake cikin littafin Allah ba aka tambayi Ali bin Abi Talib na'am qala sai ce ko kadan babu wani abu na wahayi a wajen mu wallazi falakar habba habbata wa bara'a an-nasma ma'alamu da Allah wanda ya ainihin halicci ƙwayan hatsi kuma ya halicci halitta Allah shi ne wanda ya fito da ainihin hatsi ya hatsi kuma ya halicci halitta wallahi ban san wani abu na wahayi in ba qur'ani ba illa fahaman yutihi Allah rajulan fil qur'an yace ma a'lamu ban san wani wahayi ba sai dai wani fahimta wanda Allah ke ba wani mutum a cikin alqur'ani ina fatan gano wannan babu wani wahayi da na sani abin da na sani kawai shine irin fahimtar da Allah yake ba wani mutum daga cikin alqur'ani ya fahimci wata aya ta alqur'ani wa ma fi hadhihi sahifa na'am sannan sai abin da ke cikin wannan fallan takardan qultu ma fi wa ma fi hadhihi sahifa sai na ce masa menene abin da ke cikin wannan fallan takarda qala al aqalu sai ce diya wannan fallan takarda na rubuta ainihin diya kala kala an gane wannan ko diya na ainihin musulmi an kashe shi diya na ahlul kitab diya na gabobi ha wa fikakul asir da kuma fansan firzinonin yaƙi wato a mahanga na musulunci yadda manzan Allah ya yi mana bayanin yadda ake fansan firzinoni na musulunci wa Allah ya yuta da musulmin bi kafiri kuma kada a kashe musulmi da kafiri wa'annan abubuwan su ne bayan alkur'ani ban san wani abu na wahayi ba in ba wa'annan abubuwan ba sai dai fahimtar da Allah yake ba mutum kan alkur'ani sai kuma wa'annan abubuwa sai kawo wasu abubuwa daga cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Aliyu bin Abi Talib din ya rubuta a fallan takarda kamar ya ce ne da aka tambaye shi shin shin a wajen ku akwai wani abu na wahayi wanda ba Qur'ani ba sai ce a wajen mu babu wani abu na wahayi wanda ba Qur'ani ba sai dai ainihin fahimtar da Allah yake ba mutum cikin Qur'ani da kuma na biyu sai kuma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam da yayi bayanin alqur'ani kenan wahayin sai dai alqur'ani da bayanin mai alqur'ani din wa'annan su ne kadai abin da na sani amma wancan magana da ake yadawa cewa akwai wani wahayi banda ƙur'ani. wannan mummunan aƙida ne babu ruwanmu da shi sai Aliyu bin Abi ya yayi rajin wannan matsala a gaban taron jama'a amma abinka da bid'a in shi mai za su kiyaye nan wajen kuna nufin cewa wannan maganar zai amfane su eh me za su ce yawwa in shi za su ce aliyu bin abi dalib ya faɗi wannan ne min babin taqiya an gane ya faɗi haka ne don ya san in ya faɗi gaskiya za a cutar da shi sai ya nuna ma ainihin gama garin mutane cewa babu wani abu na wahayi in ba ƙur'ani ba to wannan yana daga cikin wato muni na aƙidar shi'a aƙidar shi'a tana da muni ƙwarai da gaske kaga dai nan Ali bin Abi Talib an tambaye shi tsakani da Allah kuma ya faɗa tsakani da Allah amma sun ari bakinsa sun ci mai albasa sun ce Ali bin Abi Talib ya faɗi wannan nemin babu taqiya an ce wannan shine makami na ƙarshe wanda ɗan shi ake amfani da shi in ya ga za a ci shi da yaƙi. ina fatan gane in kana in karanta littattafan hadisi na shi'a za ka yi ta ganin imamai na shi'a suna yin sallah irin sallah na sunna suna yin alwala irin alwalan sunna kuma a lokacin da suke alwalan babu wani wani bako wanda ba su ba a wajen su isu isu ne an gane wannan ko to amma kuma in ka ce ma ɗan shi'a ka gani ga shi a cikin littattafanku imamanku suna yin sallah na irin na sunna Imaman ku suna yin azumi irin na sunna duk da cewa fa a wajen babu kowa ba wai akwai wani bakon ido ba ne sai ce ma ai imamanmu sun yi haka ne min babu taƙiya saboda babu wani amsan da zai iya gaya maka da ya wuce wannan a lokacin da aka ce ma wani ɗan shi'a aka ce a cikin nahajul balaga wanda shi ne littafin da kuke ci da shi bayan littafin usulul kafi a ali bin abi ya nuna cewa ana kafa gwamnati da shura ba wai ta hanyar wahayi ake kafa gwamnati ba mutane ne dattawa suke zaunawa su kafa gwamnati Aliyu bin abi a cikin nahajul balaga yake cewa inna mashura lil muhajirin wal ansar fa idza tafaqu ala qaumin wa sammawhu imaman kana zalika lillahi ridan yace lalle shura ya tabbata ne ga muhajirun da ansar idan suka yi ittifaki ga wani mutum ko ga wasu mutane suka ambace shi da suna imami to wannan zabi nasu ya zama to yardan Allah kuma duk mutumin da ya bauɗe ga su Allah zai jibinta mai abin da ya jibinta kuma ya kona shi a wutan jahannama sir da wannan makoma kaga an samu nassi mai karfi a cikin littafan shi ago cewa ana zaben shugabanci ne ba kamar yadda shi ake cewa imamanci ana samun shi ta hanyar wahayi bane a cikin littafin gashi an tabbatar da imamanci ana samun shi ne ta hanyar shura na muhajirun da ansar kaga wannan hadisi ya nuna muhajirun da ansar mutanen kirki ne har ma an yadda su zauna su yanke hukunci akan abu kuma sun suka yanke hukunci akan abu wannan yanke hukuncin ya zama to yarda ga Allah subhanahu wata'ala to amma da aka tambayi malamin shi'a babban malamin shi'a da yake sharhi yana sharhi yana sharhin wannan magana na Nahjul Balaga sai yake cewa manya-manyan malamanmu duk da cewa wannan wannan magana na Aliyu bin Abi Talib ya yi kama da maganin amawa in an ce awam suna nufin ahalus suna wal jama'a wannan magana ya yi kama da maganin awam to amma mu manya-manyan malaman sun ce za mu karkatar da shi zuwa ga taƙiyya cewa Aliyu bin Abi ya faɗi wannan magana ne min babu taƙiyya to wannan shine ƙarshen abin da suke faɗa an gane in suka rasa yadda za su yi sai su ce taƙiyya an gane wannan ko za ka ga a cikin littafan shi'a za ka ga yadda manya-manyan imaman shi'a suke yaban ainihin sahabban manzo Allah suke yaban abubakar suke yaban umar suke yaban usman kuma suke nuna cewa mutanen kirki ne amma kuma 'yan shi'a za su ce ma duk wannan yabo sun yi shi ne min babu taƙiya ina fatan gane wannan kamar yadda kuma suna amfani da bada'u aqidan bada idan suka ga cewa wato sun ga wani nasi wanda ya gagare su ke a ah, me yasa kun ce sahabban nan sun yi ridda to menene ya sanya qur'ani bai nuna mana ridda ba sai qur'ani yana ta yaban sahabbai yana ta nuna sahabbai mutanen kirki ne Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi sai su ce Allah ya yabe su ne kafin ya san za su yi ridda shine ma'ana bada'u kafin ya san za su yi ridda amma daga baya Allah ya yi fushi da su lokacin da ya gane sun yi ridda mutanen banza ne ko iyaz ba mutanen kirki bane to kaga da wannan akida na bada'u da akida na taqiya yana daga cikin makami mai girma wanda yan shi'a suke yi in an kai su bango su rasa yadda za su yi da wani naski daga cikin littattafansu an gane wannan ko to wannan shine abinda Aliyu bin Abi Talib ya faɗa Allahu a'lam na'am kuma ba a kashe musulmi ne ya kashe kafiri na'am babu fida'il mushrikin eh to a wajen malamai sun ce wato fikakul asir din nan sun ce wajibi ne alal kifaya wannan shine mazhaba na jamhur an gane farji kifaya ne in an samu wasu daga cikin musulmi sun fanshi ainihin prisoner yaki dan uwansu sun dauke ma sauran sannan ishaq bin rahawai yana cewa wannan fansa ana yin shi ne min baitul mal daga cikin baitul mali ake yi na musulmi an gane ku to an ruwaito daga imamu malik kuma da imamu ahmad sun ce ana fansan shi da ainihin kawuka imanin abin nufi a miƙa wasu daga cikin kafurai, su kuma su miƙa mana musulmi namu dan uwanmu kenan a yi musayan firzinonin yaƙi an gane shi ne mana yi fada bin ruhus ya ce amma bilmal fala a amma fansa da dukiya imamu na malik ya ce ni ban san shi ba gaskiya ni ban san wai a miƙa kafirai su miƙa kuɗi a ba su ba an gane wani ko ko kuma mu miƙa kuɗi su ba mu sai ce da ya kasance a wajen musulmi akwai firzinonin yaƙi kuma a wajen mushirkai akwai firzinonin yaƙi sai suka yi ittifaki akan fansa shikenan ya zan farilla na ainihi muna da musulmi a hannunsu su kuma suna da nasu kafiran a hannunmu sai a yi musanya wannan ya halatta an gane wani ku? amma fansa na ainihin prisonin mushrikai da dukiya imamu ahmad da imamu malik suna ganin kada a yi an gane? allahu alam na'am babu fida'il mushriki babu fansan mushrikai shin ana fansan mushrikai حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك الله يقرأ موسى يدايا باب لباري أن أن رجالا من الأنصار lalle wasu mazaje daga cikin ansar tazanu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu ya rasulullah kace ya rasulullah izan falnatruk libin uktika abbas fida'ahu ka ba mu izini mu bari mu yafe wa dan dan dan uwarka abbas mu yafe mishi mai fansan shi kenan suna neman izini daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya ba su izini su yafe ma abbas dan yar uwar annabi su yafe masa fansan shi saboda an kama ainihin abbas a yakin badar kuma an ce sai ya biya fansa ya fanshi kansa to shine sai mutanen madina duk da cewa wato bai musulunta ba to suna ganin cewa ai yana da alaka da manzo sallallahu alaihi wasallam sai suna so su yi ma annabi kara cewa manzo Allah ya ba su izini cewa su fanshi a su ma Abbas fansan shi ba sai ya biya ba faqala la tad'una minha dirhaman sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku bar ko dirhami daya sai ya biya duka an gane ko ba za a yadda a yafe masa ko dirhami daya ba sai ya biya duka gabaki daya wa qala ibrahim bin ahman ibrahim bin ahman ya ce an abdul aziz bin suhaib an anas qala daga abdul aziz bin suhaib daga anas bin malik yace utiyan nabi sallallahu alaihi wasallam bi malin min al-bahrain utiyan nabi an zo wa manzo sallallahu alaihi wasallam da dukiya daga can bahrain wa ja'ahu abbas lokacin mutanen bahrain kristoci ne an gane larabawa ne amma kristoci to sai aka zo da dukiya na jizya an je an karɓo jizya daga bahrain an gane wani ko amma kun ga yanzu mutanen bahrain sun zama to garin ya zama gari gaba ɗaya garin musulmi larabawa ne yanzu musulmi ne amma asalinsu kristoci ne su to sai aka zo ma annabi da dukiya na jizya daga bahrain fa ja'ahu abbas sai abbas sai ya zo wa manzo sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulullah ce ya rasulullah akani ka bani wani abu lokacin shi abbas din ya musulunta to lokacin da ya musulunta sai ga gashi an zo da dukiyoyi da yawa an samo kuɗi sosai daga bahrain to sai yana so manzo Allah ya bashi dan ya ya zama makofin wancan dukiyar da ya hasara ko sai ce ya rasula ka bani wani abu fa inni fadaitu nafsi domin lalle ni na fanshi kaina wa fadaitu aqilan kuma na fanshi aqilu an gane duk guda biyun nan ni na biya kuɗin to yanzu tunda an samu kuɗi daga ainihin baharin da Allah taimaka ni a dan san mun dan rage zabi wa qala khudh sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masa karba fa fi sawi sai ya bashi a cikin tufafinsa annabi sai Abbas ya bude tufafi annabi ya saka zuba masa an gane wannan ku dukiya masu yawa haka حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه وكان جاء في أسارة بدر wato an karɓo daga wato Muhammad bin Jubair ya ce daga mahaifinsa ya kasance mahaifin yana cikin manya-manyan ainihin kamammu na badar قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول yace naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a cikin sallar magariba yana karanta wattur an gane lokacin kafin ya musulunta kenan to kenan kafiri yana iya bamu ruwaya na hadisi za mu amsa bayan ya musulunta yawa to kaga zai iya karɓar ruwayan kafin ya musulunta zai karɓi ruwayan amma ruwayan ba zai fara aiki ba sai bayan ya musulunta ka kama abu sufiyan ai wannan dogon hadisin wanda suka tattauna da hirakal azimin rum ai abu sufiyan ne ba da labarin kafin ya musulunta abin ya faru amma kuma da a ce zai ba mu labari kafin ya musulunta ba za mu yi aiki da shi ba an gani sai bayan da ya musulunta sa'annan sai hadisin ya amfane mu haka nan ƙaramin yaro yanzu dan shekara shidda zai iya jin hadisi kuma ya haddace amma ba za mu saurare shi ba sai bayan ya balaga in ya balaga sai ce lokacin ina shekara shida ina karamin yaro na ji manzo sallallahu alaihi ya ce kaza sai mu saurare shi yanzu tunda yanzu ya girma ya mallaki hankalin shi an gane wannan ko to wannan shine na'am babul harbi idza dakala daral islam bi ghairi amal babun kafiri harbi hmm. idan ya shiga darar islam ba tare da amana ba wane ne kafiri harbi shi ne kafirin da wato babu sulhu tsakaninmu da shi kafirin da akwai yaƙi tsakaninmu da shi ba kafirin amana ba ne shi in kafirin amana ne ba a kiran shi harbi an gane wannan ko ana kiran kafirin amana mai in ma ya zamanto zimmi ko ya zamanto mu'ahad ko ya zamanto musta'aman to nan babu harbi iza da khala darar islam idan kafiri harbi ya shiga garin musulunci bi gaire amani ba tare da amana ba wani gari ne garin musulunci kamar yanzu najeriya garin musulunci ne? eh? la to najeriya garin kafirci ne? kowa na da ƙarfi baina baina ne su wane ne suka fi yawa suka fi ƙarfi da mulki kowa na da ƙarfi shin ana duba mulki ne ko ana duba yawan musulmi a garin saka ana kiran gari garin musulunci ne idan musulmi su suke da rinjaye a wannan ƙasa ɗin ko da ba a hukunci da shari'ar musulunci an gano wannan ko ba dole bane sai ana hukunci da shari'ar musulunci kafin gari ya zama garin musulmi na ba ta gano wannan kamar yanzu Nijar kaga ana bin nizam ne na demokradiyya amma ko mutanen Nijar ga baki ɗayan su kamar kashi 90 cikin 100 ko 95 cikin 100 ko biyar da haka menene su to yanzu ƙasar a Nijar za a ce menene Darul Islam an gano wannan ko yawa amma kuma in ya zamanto ƙasa ya zamanto kafirai suka furin jayi a cikin wannan ƙasa ana kiran shi darul kufur to akwai mutanen da suke da fahimtar cewa duk ƙasar da ake hukunci da wani tsari wanda ba na Allah ba ya zama darul kufur to in ka faɗi haka kenan fa ya nuna wasu musulmin suna iya kai muku hari tunda darul kufur ne garin za su iya kai hari su kwashi ganima kenan a garinku ya halatta shugaba in ya zama to yana bin tsarin demokratiya amma mutanen garin ba su yarda da tsarin ba shi ma shugaban yana yin mulkin ne don ya ci abinci shin za a kira wannan daru daru kufur la matukar dai mutanen suna tun daga shugabansu har su suna cikin musulunci abin da ya farin jaye ba a kiran shi darul kufur matsala ne wanda malamai sun tattauna a kan shi da wani abu ake kiran darul darul kufur akwai manhaji na khawarij su duk garin da ba abin hukunci ba a amfani da hukuncin Allah ko da duk mutanen garin musulmi ne darul kufur ne to kaga wannan tarihi yana da hadari sosai saboda ma'anan wannan garin ya zamanto gari ne kawai na halal wasu za su iya kai hari garin su kama bayi su yi kaza su yi kaza su yi kaza tun zarar kufur ne an gane to saboda haka idan kafiri harbi ya shiga gari na musulunci ba tare da amana ba ya shigo garin musulmi ba a bashi amana ba kawai ya shigo garin yaya نعم حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو الأميس عن إياس بن سلمى بن عكوى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وني وني سي دي وني asiri daga cikin daga cikin mushrikai ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam huwa fi safari alhali manzan Allah yana cikin tafiya sai dan leken asiri ya shigo cikin musulmi An fa inda ashabi me yasa ake kiran ainihin dan leƙen asiri ain eh an kira shi da ido me yasa kira shi da wannan malaman luga suka ce wasu miyal jasusu ainan li'anna julla amalihi bi Aini. an kira dan leƙen asiri ain saboda mafi yawan aikin ai da ido yake yi min babu itlaqul juz'i min babu itlaqil juz'i wa idatul kull mafi yawan aikin dan leƙen asiri da ido ne sai aka samu da suna ido an gane domin yana yana matsar ba da muhimmanci da ainihin gani fiye da komai saboda ya zo leƙen asiri ne an gane wannan ko to saboda haka wani ɗan leƙen asiri ya zo wajen manzan Allah daga cikin mushrikai alhali annabi yana cikin tafiya na fajalasa inda ashabi sai ya zauna a wajen sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ta yana tafira a wajen su yana fira yana leƙen asiri sun man fatala sa'annan bayan ya gama leƙen asirin sai sulale ya tafi abin shi faqala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce qutuluhu ku nemo shi wa qutuluhu ku kashe shi bayan an ba annabi labari cewa wannan fa bawan Allah fa da yazo ya rasu dan leƙen asiri ne sai manzo Allah ya ce ku nemo shi ku kashe shi faƙatalau faƙataltuhu sai na kashe shi in ji salma bin al a na falahu wa salabau sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya sai sai bashi nafal na ainihin abin da ya tube yace abin da ya tuban nan ya zama nashi an gani kayan da ke jikinsa za ga ainihin kafirai sukan sa kaya mai tsada za ga irin musamman manya-manyan sai mu sai mu sai sa rigan zinari ko riga na azurfa wanda in za a sa shi a auna shi gram ɗin ka zan biloniya an gane wani ko to sai annabi ya ce man qatala qatilan inda hu bayyana falahu salabu manzo Allah in ya ga ga wani kafiri yana firgita musulmi yana kashe musulmi ba a iya dumfaran shi saboda duk wanda ya dumfare shi yana kashe lahira to sai manzo Allah ya ce duk wanda ya kashe wancan kasashen kuma yana da shaida shi ya kashe to duk abin da ya tube a jikin nashi ne sai ka ga musulmi sun zafira an dumfare shi an je an kaso shi an gano wannan to wannan yana halatta kenan wato mutum ya yi jihadi ba don Allah ba? eh? tunda me yasa suka zafira har suka dumfare shi sun dumfare shi saboda wannan abin da za a samu an gane? wani malami ne zai karantar a islamiyya za a bashi dubu ɗari kuma wane ne zai zama mudir a islamiyya a bashi dubu ɗari biyu na batan gane shin idan mutum ya je wannan waje ya je don Allah ne ko ya je don wannan kudin tsakani da Allah ya je don Allah ya sannan wannan kudin <laughs> to shi ne kaga a nan wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da su duk wanda ya kashe shi to kayansa na jikinsa an ka tube ya zama naka in takobin ma na zinari ne an baka to shine sai shi wannan bawan Allah sai ce sai na je na kaso shi sai manzon Allah ya bani abin da aka tube a jikin shi an gane wannan ko na'am to a nan wajen yaya hukuncin kashe ɗan leƙen asiri idan ɗan leƙen asiri ya shiga cikin ƙasa na musulunci yaya hukunci ya halatta a kyale shi ko kuma ya halatta a kashe shi to shine wannan yana daga cikin matsaloli wanda malamai suka yi sabani a kan shi imamu na malik rahimahullah yana cewa yutakhayyaru fihi al-imam ana neman zaɓin sarkin musulmi imam za a nemi zaɓin shi abinda imam ya gani in imam na ganin cewa a ɗaure shi sai a ɗaure shi ya zan firizinan yaƙi in kuma imam na ganin a kashe shi sai a kashe sannan ya ce wa hukumuhu hukumu aharil har hukuncin shi hukuncin sauran kafirin da ake yaƙi da su wa ƙalar auza'i wa shafi'i hmm. in da a annahu rasulun kubila minhu in da a annahu rasulun idan ya yi da'awar shi ɗan saƙo ne shi ya ce wallahi na shigo garin nan an turo ni saƙo ne in kawo in zo in isar da wani saƙo to za a amsa gare shi ubila minhu an gane amma abu hanifa ya ce da ahmad la yi ubalu zalika minhu idan an kama ɗan leƙen asiri sai ce shi ba ɗan leƙen asiri ba ne shi dan sako ne ya kawo sako daga ainihin sarkinsu ne ya kawo nan ba za a yadda ba in ji abu hanifa da ahmad wa huwa fai'u lil muslimin shi zai to fai'u ne ga musulmi za su kama shi kawai su mai da shi fai'u an gane imam zai aikata abin da ya ga dama ga shi wannan shi ne tattauna wanda malamai suka yi dangane da ɗan leken asiri in an kama shi harbi an gane wannan ko an ce can da aka ce ɗin nan fanafalahu salaba hudun nan siyaƙi ya zo an ce in ka duba siyaƙin magana yana cewa um, fattaba a hurar julun min aslam ala naƙatin warƙa sai wani mutum daga ƙabilar aslam sai ya bi shi akan taguwa mai fari da baki kala fari da baki fa kharajtu a'adu sai salma bin ya ce sai na fito ina sukuwa hatta akhastu bi khudamil jamal har sai na kama akala na kama takunkumin ainihin raƙumin na kama wannan igiyan fa anaktuhu sai na gurfanar da shi a lokacin da shi wannan bawan Allah ya sanya gwiwon shi a ƙasa sai na zara takobi na kawai na fille mishi kai sai na kashe shi har lahira an gane wannan ko to shine a wata ruwa yake cewa a sai na zo da ainihin abin hawan kuma da abin da ke kan abin hawan ina ina ina janta sai manzo Allah ya fuskance ni ya yace man qatala rajul wa ya kashe mutumin sai suka ce ibn al-aqwa salma bin al-aqwa shi kashe shi sai ce to lahu salabuhu ajma kayan da ya tube gaba ɗaya nashi ne an gane wani ku. saboda ya kashe wannan dan leken asiri daga cikin ainihin musulmi a daga cikin kafirai an gane sannan kuma a cikin ruwaya na Ikirama an faɗi dalilin da ya sa a kashe shi cewa shi wannan bawan Allah ya tsinkayar ya zo yana leken al'auran musulmi yana so ya je ya mamaye musulmi ya je ya kai labari zuwa ga 'yan uwansa kafirai saboda a cutar da musulmi kaga a cikin kashe shi akwai maslaha ga musulmi hmm. shi yasa imamun nawawi yake cewa fihi qatalul jasus alharbi alkafir al-kafir wa huwa bittifaq yace a cikin wannan hadisi akwai kashe dan leken asiri harbi ba kafirin amana ba wanda yake kafiri wannan da ittifaqin malamai amma mu'ahad amma kafirin amana wa zimmi da kuma zimmi faqala malik wal auza'i yantaqidu ahadahu bi zalika idan kafirin amana ya mana leken asiri to ya warware alƙawarinsa alƙawarin shi ya warware. da wannan za mu iya yaƙan shi a wajen imamu shafi'i akwai saɓani kan wannan shi yana ganin bai warware alƙawarin shi ba sai dai kawai za a iya hukunta shi an gano amma da an sharɗanta mai aka ce za mu ba ku amana ku kafiran amana za a ba ku amma ba duk wanda ya mana leken asiri ya warware alƙawari to sai aka same shi sai ya warware to alƙawarin ya warware an gano wannan ku a cikin wannan hadisi akwai hujja ga wanda ya ce inna salaf kulluhu lil qatil cewa idan ainihin mutum ya je ya kashe irin wannan kafirin to duk kayan da ya tube nashi ne duka ba za a ba kowa ba an gane wannan shine hujjar mai haka mai wannan hujja, mai wannan abin nan amma akwai mazhaba imam malik mai ganin a'a in ya je ya kashe shi abinda aka tube imam zai dan saka mai da wani abu ne ba dukkan abu za a bashi ba magana ne mai tsawo in mun koma cikin mudawwala za mu ga irin hujjojin su malikiya kan wannan matsala din an gane wannan ko amma almuhim dai shine kafirin amana idan ya je leken asiri to shi ba a kashe shi sarkin musulmi zai duba abin da ya dace gare shi na'am babun yuqatilu ahli ahli zimmati wala yastarqu yustarqun eh babu yuqatalu an ahli zimma wato ana yin yaki wajen kariya ga kafiran amana wala yustarqun sannan wala yustarqun yustarqun hmm. ba a kama su a matsayin prisoners ba a kama su a matsayin bayi ba a bautar da su su kafiran amana an gane ku sana Musa bin Isma'il eh. haddasana Abu Awana an Hussein an Amr bin Maimun an umar radiyallahu anhu qala an karbo daga umar Allah ya kara mishi yadda ya ce wa usihi bi zimmatillah wa zimmati rasulihi sallallahu alaihi wasallam umar ya ce ina masa wasiya ina yi ainihin amr bin maimun wasiya da alƙawarin Allah da kuma alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yufa lahum bi ahdi ya cika makafiran amana amanan su wa an yuqatala min wara'i kuma yayi yaki a bayan su imana in ya ga za a cutar da su ya yi yaƙi wajen kariya a gare su tun da kafiran amana ne ina fatan gani ashe tun da kafiran amana ne musulmi ne suke da amanan ba su kariya tun da suna ƙarƙashin daula ne na musulunci wala yu kallafu illa hu. kuma ba a kallafa musu wani abu sai abin da za su iya kada a zuwa ga da kafure ne a dora musu wahala a sanya musu jizya wanda ya fi ƙarfinsu a'a jizya idan an dora musu jizya sai wani daga cikinsu ya gaza to ba za a tilasta mai sai ya kawo ba wanda yake da ikon biya yana da wadatar biya shine zai biya an gane wannan ko eh wannan shine an gane kaga shi hadisin yana nuna mana kenan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya cewa Umar yayi wasiya a kiyaye alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin da manzon Allah ya yi da kafiran amana a kiyaye kuma kada a bautar da su an gane wani ku kada a bautar da su wato kada su shiga cikin bauta wato me ake nufi da wannan kada a bautar da su idan ya zama to su kafiran amana sun yi yaƙi da wasu kafiran wanda su kafiran harbiyun ne sai wayancan kafiran suka samu nasara a kansu mu kuma sai muka zo muka yaƙi wayancan harbiyun din muka samu nasara sai muka kamo har da kafiran amanan da wayancan suka kama yanzu kafiran amanan harbiyun sun dawo hannunmu yanzu an gane to yanzu ya za a yi tunda asali kafiran amananmu ne shi ne aka ce kada a bautar da su a sake su an sake wannan ko a sake su na'am babu jawa'izil wafdi babun ainihin wato kyaututtuka da ake wa manyan baki manyan baki da suke zuwa da kasashen waje nan babun hal yustashfa'u illa ahalin zimma ila hmm. shin ana neman ceto zuwa ga ainihin kafiran amana wa mu'amalatihim da kuma mu'amala da kafiran amana حدثنا قبيسة حدثنا ابن عيينة عن Suleiman bin أحول An سعيد بن جبير An ابن عباس رضي الله عنهما عن كربو دغ musu ya dalil ya ce ranar alhamis wa ma yau khamis menene ranar alhamis ne summa baka sannan sai fashe da kuka abdullahi bin abbas radiyallahu an hatta ba dam'uhu alhasba hmm. har sai da hawayensa ya ainihin cika tsakon kwani saboda hawaye hawaye na ta zuba har ya cika tsakon kwani ya cika ainihin tsakuwa فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس sai ce ya tsananta ga manzo sallallahu alaihi wasallam ciwonsa ciwonsa ya masa tsanani ranar alhamis faƙala ituni bi kitabin aktubu lakum kitaban sai ya ce ku zo min da littafi ku zo min da fallan takarda zan rubuta muku wani littafi zan rubuta muku wani sako lan tadillu ba'dahu abada wanda ba za ku taba bacewa ba bayan sa har abada har abada ba za ku bace ba fatanazu to sai suka yi jayayya wannan jayayya kaman ya sai wasu suka ce a bari manzan Allah ya rubuta tunda shi yace zai rubuta lalle a cikin rubutun akwai maslaha su kuma suka ce a'a manzo sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da zai rubuta yanzu ya riga ya rubuta shi a da duk wani abin da manzan Allah zai rubuta yanzu ya riga ya faɗe shi da saboda wannan magana da zai rubuta wato manzan Allah ya nemi wannan rubutu ne bayan an riga an saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau na cika muku addinin ku kuma kuma na cika muku ni'imata kuma na yarda muku musulunci ya zama addini na ina ba gane wannan to tunda an riga an cika addini kuma an cika mun mana ni'ima shin akwai wata ni'ima bayan ni'iman kuma ko ba gane ba Allah ya riga ya ce wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'imata to shin akwai wata ni'ima da za a ƙara cikawa bayan wannan ni'iman kuma manzo Allah ya faɗa cikin hadisin cewa babu wani abu wanda zai kai ku kusa da Allah kuma ya nisanta ku da wuta face na muku bayanin sa to manzo Allah bayan ya riga ya faɗi wannan sai gashi lokacin da ciwon ajali ya zo mai wannan ranar Alhamis din sai manzo Allah ya ce ku zo ku kawo fallon takarda in rubuta muku wani sako wanda ba za ku taɓa cewa ba har abada an gane ko manzo Allah shi da kanshi ya ce inni taraktu fikum ma in ma ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'dahu abada sai ce kitabullah a wata ruwaya abinda ba za ku ba ku bace ban ku ya riko da su littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ban ji wannan ai to sai kuma gashi yanzu tunda ya ce yanzu abinda in ku yi riko da shi ba za ku bace ba har abada shi kuma ya riga ya faɗa na bar muku abin da an kuyi yi da shi ba za ku bace ba har abada kuma to yanzu wannan wani sabon sako ne wanda ya karo da wancan to wannan shine abin da ya kawo sabani tsakanin sahabban manzo wa'annan sahabbai suka ce manzan Allah tun da shi ya ce zai rubuta a bashi ya rubuta wa'annan suka ce wallahi ba za mu yarda manzan Allah ya sha wahala ba tun da dai musulunci har ga ya cika kuma an riga an cika mana ni'ima ko manzo Allah ya ce ya bar mana abinda in mun riko da shi ba za mu bace ba a shi ya gama mana komai a bar manzo Allah ya huta yana cikin tsananin ciwo to wane ne ya laifi a cikin su eh in kai aka ce ka zaba wanne zaka zaba ka ce shi yafi ma eh? a cikin wayannan bangarori guda biyu zaba wanda yafi ma wani ya ce shi abin da ya zaɓa a bar manzan Allah ya huta tunda dai musulunci ya riga ya cika Allah ya saukar da nassin Qur'ani sannan hadisai sun yi bayani cewa an bar mana abin da muka yi riko shi ba mu bace ba har abada to bayan an gama wannan magana sai kuma ga manzan Allah ya ce a kawo ya rubuta mana sai ce to me zai rubuta abin da ta can ba a rubuta ba ko abin da ta can ba a faɗa ba ina fatan gane wannan na'am in dai an tabbatar musulunci ya riga ya cika to kada a wahal da manzan Allah ba shi kawai huta na fatan gane wannan sun wanzu suke tun da ya ce zai rubuta akwai wani ƙarin fa'ida to wani ƙarin fa'ida to shi ne abdullahi bin abbas ke cewa fata na za’un ta suka ta jayayya sai ya rubuta ba zai rubuta ba sai ya rubuta ba zai rubuta ba kuma dukkan su gaba ɗaya sahabbai ne wanne ne za ka kushe wanne ne za ka yaba Eh? saboda haka sai suna jayayya sai abdullahi bin abbas ke cewa wala yambagi inda nabiyin tanazu baya kamata a wajen annabi a yi jayayya to sai yan shi aka ce ai wanda ya ce kada a rubuta shine umar kuma umar shi ya kawo wannan magana to sai a tambaye su cewa a kaddara umar ne ya ce haka balantana babu wani nassi ingantacce wanda ya nuna umar ne a ƙandara umar shi ya ce kada a rubuta A yi littafin Allah ya ishe mu to muƙaddara umar ne to sauran mutanen da suka kula shi ba tunda an ce walayan bagi inda nabiyin tanazu yanzu ana jayayya mutum ɗaya ta jayayya da kanshi tunda an ce baya kamata a wajen annabi a yi jayayya ashe da bangarorin masu cewa a rubuta da masu cewa ka a rubuta duk mai suke yi jayayya to abin da suka yi duka su bai halatta ba in kai dan shi'a zaka soka sai ka soki duka wanda a cikin mutanen da zaka soka akwai Aliyu bin Abi Talib kaka manta ko ma'sumi ne wajen ka ko to kuma Aliyu bin Abi Talib ya ce a Ibn Abbas ya ce baya kamata duk abin da suka yi dukkan bangarorin abin da suka yi bai kamata ba baya kamata a yi jayayya wajen manzo sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko hmm. to shine me faqalu sai suka ce hajar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam wato wannan kalmar hajara yana daukan manzan Allah ya ƙaure cewa maganar shi ne na farko na cewa za a rubuta ko kuma bai ƙaure cewa maganar shi ba ko yana nan kan ra'ayin shi har yanzu kun gane wannan ai sannan magana na biyu hajara manzan Allah ya yi sambatu kalmar hajara yakan ɗauki sambatu irin abin da mara lafiya yake yi dinnan in bai da lafiya hajara ya hajuru hajiran ya yi sambatu yana sambatu hajiran sambatu ai haza au khalada fi kalami shi ne ya yi sambatu a cikin maganarsa an gane sannan kuma akwai waƙar a hajara mandikahu ahjara yuhjiru ihjaran wa hujran shi ma ya faɗi magana na banza wanda bai da amfani kasan mara lafiya in ciwo ya tsanani zai yi ta wasu irin surutai wanda kamar sambatu ya kiran su misali an gane wannan ko to shine wai aka samu wasu daga cikin suka ce manzo Allah ko dai sambatu ne yake faɗa wa iyaz billah saboda ai musulunci ya riga ya cika ai Allah ya riga ya cika mana ni'ima kuma duk wani abin da zai amfane mu Allah ya riga ya mana bayani abin da zai cutar da mu Allah ya riga ya mana bayani ba ma bukatan komai kuma to wannan abin da za a faɗa ai tahsilul hasil ne ina fatan gane wannan shin wannan abin da zai faɗa yana da alaƙa da shari'a ne in yana da alaƙa da shari'a shari'a ta riga ta cika alyawma yawma ya isa allazina kafaru min dinikum fala tashawhum yashawun wakshawun kafirai yau sun ɗeba tsammani daga addinin kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na kuma ya riga cika alyawma yawma ah, atmamtu lakum dinakum wa ah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam shi sa imam malik ya cewa fa ma lam yakun yawma idhin dina la yakunu al-yawma dinan ko to saboda haka wannan magana din da aka ce manzo Allah yayi sambatu kaga jingina mu annabi sambatu bai halatta ba an gane wannan ko sai wasu ka ce wannan wannan hajar din yakan dauki sambatu mutum ya ringa faɗin abu wanda ya kauce hanya to irin wannan ya kori ga manzanni duk wanda ya jingina wa manzo Allah wannan ya jingina wa annabi aibi ya yi laifi mai girma akwai kuma ainihin shi hajara wanda za ga mutum yana magana mara lafiya yana magana amma saboda raunin muryar ba a jin me yake faɗa an gane maganan sakon baya isa zuwa ga jama'a to shi ma wannan ana kiran shi hajara wai wannan maganan da manzon Allah yake faɗa kamar suna cewa ne wannan maganan da yake faɗa shin maganan nan ko dai ba mu ji da kyau bane ko irin magana mara lafiyar nan wanda zai faɗa kila muryar bai fito da kyau ba wanda za a ji me ya faɗa an fahimci wannan ko na'am to saboda haka wannan magana sai yan shi'a suka ce umar ɗan khattab shi ya faɗi maganan nan an gane wannan ko sai aka ce musu da wannan ruwaya ingantacce aka samu cewa umar ne ya faɗa babu wannan ruwaya ɗin jingina wannan zuwa ga umar san rai ne na yan shi'a me yasa ba ku ce aliyu bin abi talib ne ya faɗa me yasa ba ku faɗi wani daga cikin sahabbai ba sai umar ɗan khattab radiyallahu anhu kadai ina ba san gane wannan wasu daga cikin malamai suka ce wannan magana in an ɗauke shi sambatu to za a karkatar da shi zuwa ga munafukai wanda dama suke zagin manzo sallallahu alaihi wasallam a ba a taba samun munafukan da suka ce manzon Allah da sahabbansa masu katan ciki masu yawan cin abinci matsorata wajen haduwa da makiya ba irin wayannan ba za su iya shigowa cikin nan su yi wannan surutun ba saka ce wannan magana za a jingina shi zuwa ga mutanen da dama ɗabi'ansu ne batanci zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane can da Allah ke cewa ah, walau na sha na ka hum fala'arafta hum bi simahum da mun so da mun nuna maka su ya rasula munafikai ɗaya bayan ɗaya ka san su da alaman su wala ta'rifan da hum fi lahanil Za zaka san munafikai cikin kwabi wajen magana za su ringa kwabo miyagun manganu na batanci ga musulunci da batanci gare ka to kaga yanzu wannan magana za mu ɗauke shi in magana sambatu za mu ɗauke shi zuwa ga wa'annan munafukan wanda Allah ya ce za a gano su da miyagun maganganun su ina fatan gane wannan dama an ce zannu bil mu'minina bi khairan idan ka san mutum mutumin kirki ne to maganan kirki kake jinginawa zuwa gare shi in ka san mutum mutumin banza ne maganan banza kake jinginawa zuwa gare shi to yanzu Umar za a jingina mai ya ce wai manzo Allah ya yi sambatu kaga wannan magana ya kori ga Umar radiyallahu anhu sai dai a jingina wa mutumin banza shine munafiki ina fatan gano wannan idan Umar ya faɗi wannan magana za mu ɗauka Umar ya yi kuskure mai girma ya yi laifi an gano wannan ko to ko da ma misalin kalman da ya faɗa kalman kafirci ne ba dukkan wanda ya faɗa cikin kafirci ne kafiri ba zai iya yiwuwa mutum ya faɗi kalman kafirci saboda ruɗewa nashi ko wani dalili ko yana da wani uzuri da ya fada kuma Allah ta'ala ya gafarta mishi ina fatan gane wannan Allah na gafarta wa mutum kafirci da kalmomi miyagu wanda ya faɗa baya cikin hayyacinsa an gane wannan ko na babu ruwayan da ya ce umar ne to shine akwai ruwayan malahu a hajara shin me ya same shi shin ya sambatu ne istafimu sai ya zo da sigan mutane da yawa suka faɗi maganan kaga malahu a hajara shin me ya same shi yayi sambatu ne Ka gane wajen da suka ce da aka ce mu din nan kaga ba mutum ɗaya bane ya faɗi magana mutane da yawa ne to da Umar da waye da waye da waye da waye ina ba san gane wannan na'am to kaga wannan magana yan shi'a ba su da hujja akan shi sun jingina magana ga Umar gashi kuma wani siga ya zo da jama'a da yawa suka yi maganar nan to wasu jama'a ne na kirki ne ko na banza ba mu sani ba an gane wannan to sai manzo Allah da ya an faɗi wannan magana sai ce mi ala da'uni fallazi ku kyale ni fallazi ana fihi khairun mimma tad'uni ilai abinda nake cikin sa yafi alkhairi fiye da abinda kuke kira na zuwa gare shi kuna cewa sambatu ni ba sambatu nake yi ba kaga bai ce ya Umar ba ina cikin hayyaci na wannan rubutun da nace zan yi ina cikin hayyaci na ba wai na rude bane misali an gano wannan ko wa ausa inda mautihi bi salasin eh ne yan shi suke cewa da manzon Allah an bashi dama ya rubuta da ba yi asara ba rashin rubuta wannan an yi asara wani ilimi wanda manzon Allah ya mutu bai isar da shi ba ina fatan gane to kaga wannan magana in sun ce manzon Allah ya mutu bai isar da ilimi ba to me za su ce ga allazina yuballiguna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahada illa Allah ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik me wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu min an nas to kuna ganin zai yi manzon Allah saboda tsoron sahabbansa tsoron wa yake ji shin sahabban yake jin tsoro ya kasa isar da sakonsa har ya mutu da sakonsa Alhaji shi annabi ne Allah ya ce dole ya isar da wannan sako kaga in an jingina ma annabi wannan an tauye annabi wanda ya tauye annabi ya yi ridda an gane wannan ko na'am akhrijul mushrikin min jaziratul arab ku fitar da mushrikai sai manzo Allah ya ce ku fitar da mushrikai daga jaziratul arab wa ajizul wafda binawi ma kuntum ujizu ku bayar da kyauta ku ba da ijaza ga manyan baki irin yadda nake musu irin yadda nake nake kyautatawa ainihin manyan baki ku yi musu haka nan duk wasu manyan baki da suka zo daga kasashen kafirai a ringa kyautata musu da'awa ne an fahimci wannan ko na wani nasitu salisa sai na manta da na uku daga abin da manzo Allah ya faɗa a gane adalci na magana to sai shi a ce shugabancin Ali bin Abi Talib sai mu ce to shugabancin to ma shugabancin Abubakar tunda abin surutu ne shugabancin to ma shugabancin Abubakar kaga an wajen sai a koma ana neman dalili na kowanne ko masu ta shugabancin Aliyu ku kawo hujjanku akwai inda manzo Allah ya taba ambatan cewa bayan ya rasu Aliyu zai zama shugaba babu to da babu me yasa kuke ce shugabancin Abubakar a shugabancin Aliyu kenan kun kirkiro wannan ne da san ranku an gane shi dai sahabi ya ce ya manta kuma da a ce shugabancin Aliyu ne ba na tsammani sahabi zai manta da wannan dan al'amari ne muhimmi kwarai da gaske in ma ya manta wallahi za a tunatar da shi sauran sahabbai za su ce kayi mantuwa babban mantuwa banzan Allah kafin ya rasu sai da ya faɗi fa shugabancin Ali bin Abi Talib wannan fa ba magana bace karama wanda za a manta da ita an gane wannan to shine malamai ke cewa wannan abun da manzan Allah ya ce zai rubuta shine manzan Allah ya faɗa da baki dama in ma ka rubuta ko ka faɗa ne to gashi ya faɗa kaga wannan ba wani sabon abu bane wanda zai zai gina wani sabon addini ko wani sabon hukunci an gane wannan ko na'am wa qala yaqub bin muhammad sai yaqub bin muhammad ya ce. al-mughira bin abdurrahman an jazirat arab na tambayi mughira bin abdurrahman game da jazirat arab fa qala makka wal madina wal yamama wal yaman wa qala yaqub wal arash hada garin arash awwal tihama shan farkon tihama wai wannan umarni na yin rubutu dole ne da ce ku kawo alƙalami da fallon takarda in rubuta muku wani abu wannan rubutu na wajibi ne ko na musabbanci ko na halacci idan ka ce wajibi ne to gashi manzo Allah ya bar wajibi wajibi ne in ka ce mustahabi ne to yin rubutun ya zama mustahabi manzo Allah ya bar aula kenan manzo Allah ya bar rubutun sai ya zo ya faɗa da baki abin da ya kamata ya rubuta da ya ga ana jayayya sai ce musu ƙumu anni ku tashi ku bani waje suwa ya kora kaga dukansu ya kora wato bai bar wa yannan masu cewa a bashe rubuta ba bai bar masu cewa kada a bashe rubuta ba ce ku watsa ku bani waje to wane ne za ka wa za ka yaba a cikinsu? babu wanda ka soka babu wanda ka yaba tunda manzo Allah bai ce to gaskiya ko masu cewa yi rubutun na fi son ku ku sai duk watsi an gane kwagon kuma abdullahi bin abbas nan ya tabbatar mana jahayyar nan manzan allah baya son shi fashe idan dan shi'a zai yi zargi sai ya zargi dukkan sahabbai yake dukkan sahabban da suke na hada ali bin abi talib wa iyaz billah sun sanya sun sun ja mana an ki gaya mana sako sun mana laifi ina batan tan gani to saboda kaga ba su da hujja to nan da aka ce din nan a fitar da mushrikai daga jaziratul arab shine mugira bin abdurrahman ya gaya mana jaziratul arab din cewa makka madina yamama yaman sannan yaqub ya kara da cewa wal shine farkon tihama an ce an kira ibn Shihab az-zuhri imam malik yana ba mu labari a cikin littafin akbarul madina imam malik ya bamu labari daga ibn shahab cewa jaziratul arab al-madina shine madina ibn zubair yana cewa qala gairuhu jaziratul arab ma bainal azib ila hadar maut abinda ke tsakanin azib zuwa ga hadar maut zubair yana cewa wa ma ashbaha haza wa haza ashbah wannan shi yafi dacewa wa hadar maut akhirul yaman shine karshen yaman khalil bin ahmad na cewa sumbiyar jaziratul arab li anna bahar faris wa bahar al-habasha wal furat wa Dajila a hadar biha an kira ta jaziratul arab domin tekun farisa da tekun habasha da tekun furat da tekun dajla da sun kewaye ta shi yasa ka samu suna jaziratu arab an gani a imamul asmu yana cewa hiya malam yabluhu mulku mulku faris shine wuraren da jaziratu arab shine wuraren da mulkin farisa bai kai ba farisawa sun yi mulki wurare da dama daga cikin garuruwan larabawa amma wuraren da mulkinsu bai kai ba shine jaziratu arab daga can mafi nisan adin zuwa ga can gefen sham an gano wannan ko a daga cire malamai sun tattauna da yawa dangane da jaziratu arab amma a malamai sun ce abin da ya fi jaye wajen malamai shine wato wuraren da wato wayannan wurare jaziratul arab ne dukansu saboda teku ya kewaye su wato mana tekun hindu da kuma tekun kalzam da tekun farisa da tekun habasha sun kewaye su an jingina wayannan tsibirai zuwa ga larabawa domin ta kasance a hannayensu kafin zuwan musulunci tun kafin zuwan musulunci wayannan tsibirai suna hannayensu kuma nan ne garuruwansu da kansu suke an gane wani ko amma kuma wuraren da ake hana mushirkai su zauna ba ko ina ba ne sai dai makka da madina kawai a cikin jaziratul arab wuraren da ake hana kafirai zama annabi ya ce a kori kafirai gare su shine makka da madina shine hijaz da kuma yamama da abin da ya jibince su an gane ku amma kuma ban da abin da ba wannan ba wanda duka ana kiran shi jazirta arab amma kuma su kafirai suna iya zama domin malamai sun yi ittifaki cewa yaman yaman na daga cikin jazira amma kuma ba a hana kafirai zama a wajen duk da cewa yaman na daga cikin jumla na jazirta arab wannan shine mazhaba na jamhur an karbo daga abu hanifa shi kuma yana cewa yana halatta kai tsaye kawai ko ina za a iya barin su zauna har makar da madina sai dai masallacin harami ne kawai na mushrikuna najisun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim haza kenan ne kawai an karbo daga malik kuma yace ya halatta su shiga cikin makka da madina su shiga cikin harami dan su yi kasuwanci su kafirai za su iya shigo da kayan siyarwa cikin harami da izinin hukuma imamu shafi'i yace ba za su shiga harami ba gabaki ɗaya ta ko'ina sai dai da izinin shugaba saboda maslaha na musulmi in an ga cewa ana bukatar su akwai wani abu wanda in ba ta hanyar su ba ba za a iya samu ba to sai a ba su dama su shiga wannan shine mazhaban Imam Shafi'i an gane wannan ko akwai wani abu wanda ya lalace a Makka da Madina wanda duk musulmin duniya an rasa wanda ya iya sai su sai a bari su shigo da izinin shugaba in sun gama aiki su tafi abinsu a ɗauke su on contract Allahu alam na sai tambayoyi kafin kafin a zagaya tambayoyi na'am Yeah. zanga-zanga to zanga-zanga mun yi a cikin tun da abin ya faru muke ta bayani kan hukuncin zanga-zanga ƙila malam baya tare da mu ne ko cikin al'amura almuhim dai zanga-zanga ko na lumana ko ba na lumana ba ko ma mai aka kira shi bai halatta ba haramun ne a mahanga na musulunci an gane wannan ko malaman sunna na duniya gaba ɗaya ba sa ba da fatawa na halaccin yin zanga-zanga bil hasali suna haramta shi ne saboda zanga-zanga in ka kira shi ma na lumana to yaya za mu yi musan lumanan dole sai mun shiga cikin zukatan jama'a gaba ɗaya kowa mun duba zuciyar shi mutumin kirki ne kuma zaman lafiya yake so zai yi yanzu a nan masu zanga-zanga masu wani irin gashi da 'yan wiwi da suke ciki duk mun shiga zukatan zanga-zangar lumana suke so akwai wani tana ganin fuskan shi kana ganin ƙwayan idan shi wallahi ba lumana tana ganin ƙwayan idan wani babu alamar lumana wani tana ganin gashin shi kasan ba lumana ina fatan gane wannan kuma wato tabbatar da wannan magana da aka samu wasu na cewa ai zanga-zangar lumana ne kuma tsarin mulkin najeriya ya ba da dama kowa ya bayyana da abin da yake damun shi ta hanyar zanga-zangar lumana ba tashin hankali to kuskuren da suka yi dukkan su gaba ɗaya ba wanda ya san gaibi ballantana a ce zukatan wa'annan duk an san su gaba ɗaya an san kowa zuciyan shi sai da wata manufa zuciyan shi mai kyau ne a cikin su akwai yan fashi a cikin su akwai yan kidnapping a cikin su akwai bokaye a cikin su akwai miyagun mutane wanda burin su suna so su ɓata gwamnatin ne gaba ɗaya kuma da aka yi wannan zanga-zanga ya gashi ta bayyana ko sai ga wasu mutane sun fito suna tafasa ainihin sto ɗin abinci in suka ce ma ai sun fasa na gwamnati ne to sai mu ce to wane ne ba ku daman ku fasa sai su ce haƙƙinsu ne to kai kaɗai suke da haƙƙin in ka fasa mutane nawa aka so za a ba a da in za a ba mutane dubu biyar kai ka fasa da kai da mutane ba su wuce yan kaɗan ba sun kwashe sun raba sauran mutanen da ba su zo zanga-zanga bai sana da haƙƙi su ma eh kuma shin manzo Allah ba ya ce mana mu yi haƙuri ba ga shugaba da zaluncinsa wa inda raba zuharaka wa akaza malak ko da yayi maka duka a baya kuma ya kwace ma dukiya abin da yasa aka ce kai haƙuri saboda in ka tono zanga-zanga Allah kaɗai san ƙarshen zanga zanga ba wai ana goyon bayan zaluncin shugaban bane a zanga-zangan an san farkon shi ba a san ƙarshen shi ba zanga-zanga ya kawo yakin da ake a siriya yanzu ga shi yanzu yakin ya kai wajen shekara takwas an kasa tsayar da shi zanga-zanga ya kai yakin da ake a somaliya duk zanga-zanga ya kawo shi an fara daga zanga-zanga libya yakin libya duk zanga-zanga ya kawo shi daga zanga-zanga sai makiya yahudawa sai su lallaɓo sai su ba da makamai ga mutanen 'yan tawaye sai ga an fara yaki daga nan kuma sai ga marasa kishin ƙasa an haɗa kai da su an yi rugurugu da ƙasa yanzu kaga siriya an yi rugurugu da ita libya an yi rugurugu da ita somaliya an yi rugurugu da ita gashi nan ga garuruwa nan to kuma najeriya saura irin irin wannan abin ya same ta to daga shi ta ko'ina ana ta fashe-fashen gidaje ana fashi ana kwashe dukiyar mutane ana kai ma wasu mutane hari ana rusa masallatai me kuke tunanin in musulmi su masu karama an ji an kona masallaci sun suka kona coci an ƙara kona wato me zai faru kuma sai zubar da jini an je an kai ma kasuwan wata ta kabila daga cikin kabilu an kai ma kasuwan an kona musu kasuwa da sunan zanga-zangar limana sun suka rama fa haka shikenan to saboda haka babu wanda zai iya sanin zanga-zangar limana saka a musulunci babu wata zanga-zanga ta limana duk zanga-zanga gaba daya musulunci ya hana saboda bannan da zanga-zanga ke haifarwa yana kawo zubar da jini sannan kuma yana sanyawa mutanen kirki da na banza gaba ɗaya su fito ana kiɗa ana rawa shi mutanen da suke so Allah ya yarda da su su suke wannan kiɗa suke rawa ana shaye-shayen giya ana shaye-shayen wiwi eh? sannan gashi ma akwai matan da suka zo tsirara haihuwar uwarsu shin ana so Allah ya yarda da irin wannan abu mata sun fi so haihuwar uwarsu sun yi tsirara suna tafiya kan titi wai suna yin zanga-zanga ga gwamnati kaga duk wannan haramun ne bai halatta ba a mahanga na shari'a eh, eh. to ai malam babban kuma lokacin da aka fara satan abinci ana kushi malam babba bai fito ya ce tur da wannan abun ba ya kamata malam babba ya ce na yi kuskure akan fata wanda na bayar na halaccin zanga zanga lumana tun daga shi yanzu ya juya ba na lumana ba a lokacin duk malamin da ya bada fatawa ya kamata ya koma kuma ya ce a cikin zanga-zangan nan kun yaudare ni ne ba na lumana ba ne an gane hatta su majalisar ɗinkin ju har su yan human rights da suke magana zanga-zangar lumana cewa kada kuskura a taɓa su sai gashi abin kunya ana ta fashi ana kona gidaje ana sata ba su ce komai ba ashe su ba maslaha suke neman kasar ba eh suna neman barna ne kawai a kyale wayannan wayannan samari masu zanga-zanga su yi bannan da suka ga dama har bannan ma ya shafi haƙƙin ƴan uwansu ma ina fatan gani su aka taƙaice da yin zanga-zanga bai da bai da asali eh sai eh, mun gawa bayani mun ce to waye baka ai duk wanda ya ɗiba wannan dukiya ya ɗiba haram eh addinin musulunci addini ne mai tsari yanzu kai yayi yi yayi kama da musulunci a ce ana rububi ka zo ka fasa shago ka kwaci shi ma sai wani ya ce takobi ya jira ka kana gama wai ba an gama ba kana gama zanga zangan ka kana gama ina akwai wani bawon Allah wani gurgu da ya sato wani abu yana kwatowa wasu kame haka kawai suka ce awo shi ma ya miƙa to in akwai wasu ma na gaba sai su ma su ne haka to eh. ka kare daga zagar numana ke na yi na wa alaikum salam yau mu abin da muke so ga irin wa'annan su malam babba da ka faɗa ai suna da yara shi ma ya kamata a ganshi a zanga zanga lumana ba wai sai ɗan wiwi kawai za a gani a zanga zanga lumana ba kuma a wajen wannan fasa shago ya taimaka shi ma ya je ya fasa duniya ta gan shi ga shi shi ma yana fasawa yana ɗiban haƙƙin shi tunda ya ce ba laifi ba ne eh ina ba kan gane su za a ga wayannan masu zanga-zangar limana su ba sa shiga ba sa sanya 'ya'yansu ko 'yan uwansu sai dai su ingiza jama'a ingiza mai kan turuwa su kuma su zuki an gane wannan kamar sali shedan in sa ma ka fara kufur in kafara bari inni in minka inni kafin laha rabbal alamin to wannan su ne misalin mutanen da suke cewa akwai zanga-zangar lumana amma ba ka ganin su a ciki ya kamata a ce manyan malamai irin wayannan 'yan cajin su ya kamata su jagoranci al'amarin ko Allah shi kiyaye Ba allahumma wa bihamdik za ne mu taimako to insha Allah za a nemi taimako mai kauri sosai eh